من شأن الاستقامة وجعل الاستقامة من ملامه الرفعة للمتقين وصلاة الله وسلامه على عباده المتقين المستقيمين على الاستقامة وأمر في أماكن عديدة في كتابه الكريم العظيم المبجل الموقر المفخم باستقامة قال الله عز من قائل أليم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعرفون هذه الآية هي الآية الثلاثون من السورة الواحدة بعد الأربعين فصلا وقال أيضا من الآية الثالثة بعد العاشرة من الصورة الثالثة بعد الأربعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما سأل قائل للنبي مرني بشيء قال قل آمنت بالله ما اتقيت إذا الخطبة تتخذ معانيها وصحواها ومحواها أو ما تحتوي عليه من هذا العنوان من ملامح الاستقامة الخطبة ستتطرق إلى بعض من الملامح التي تشير إلى موجودية ووجوبية وحكمية الاستقامة وأن يكون المؤمن الحق مستقيما طيلة حياته بداية وتوسطا ونهاية لأن لكل بداية نهاية هاتان الآيتان التنزيليتان اللتان تقتهما إلى مصالحهما الكريمة عبارة عن المفتاح من نقطة الانطلاق لهذا الموضوع له قدر جليل ثم أقول الاستقامة ما هي؟ أن يكون الإنسان على الدرب القويم المستقيم غير منعوي ولا منحرف ولا منفل إلى أن يموت قل آمنت بالله ثم استقيم الاستقامة على أن تكون غير مستقيم إذا الذي ورث الأنبياء المدح الإلهية الاستقامة عين نعم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المستقيمين في كل وقت وحيد وفي كل حال وترحال الاستقامة هي كما قلت ولها ملامح ومن ملامحها يعني التوحيد أن يكون توحيدك توحيدا مثبتا مت... يعني متصبتا ومتجذرا وقوي لا يعتريه نوع من الزعزعة لا إن المتقيم لا يرضى ولن يرضى أن يكون توحيد توحيدا متزعزئا متقلبا مع الأحوال والأشياء لا لذلك يعني يأتي الصحابة رجل من الكفار يريد أن يمتحنه في إيمانه ويجد الصحابي مستقيما بالمثل بلا الضرباء الحبشي بطرف الله عليه جاء الكفار وفعلوا ما فعلوا فعلوا الأفائين لكنه ما زال يقول أحد أحد ثم قال قائلهم إن الأعلى سينجيك من ثمرة الاستقامة التوحيد ويقارب التوحيد الشرك والشرك مما لا يمكن الاستقامة إخلاص الأمل لله رب العالمين إذا أردت أن تكون مستقيما كما يريده ربنا وتعالى كن مخلصا في كل أعمالك من البداية اعمل لله وفي الآخر اعمل لله وإلا سيضرك الله يضرك الله ويخزيك على الملأ أنك لست مخلصا هناك وراء الأكمة ما وراءها كما يقول عباد الله الإخلاص الإخلاص اللهم خلص أعمالنا وخلص نوايانا وخلص كل شيء نريد أن تكون لنا عبادة أما إذا كان في القلب التواءات وشرور وخيامات انتظر سيصمك الله رب العالمين ونعوذ بالله من ذلك مما يدل على وجود الايه يعني ايش اسمه الاستقامه شكر النعمه اذا انعم الله عليك بنعم صحه في البدن وقوه في الاعصاب والاعضاء الجسديه وشيء من الماديات لا باس بها وعلم نافع والى اخره اذكر الله من علامات الاستقامة إن خير العباد من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كم رأت ثلاثة إذا أعطي شكر فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذا خير العباد من إذا أعطي شكر الله بدأ من وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر أقول شكر النعم من ملامه الانتقام راجع العفو أمن ظلمك وبغى وطغى عليك كل أمرك إلى الله رب العالمين سترى العجب العجاب عام قريب غير بعيد فربنا هو الرب لا يرضى بالكذب ولا بالخيانة ولا بالظلم ولا بالنفاق أي نعم انتظر فترى هذا أمر الله فينبغي لكل منا أن يكون والله متحطبا على أن يكون يعني نائيا مبتعدا عن ارتكاب هذه الأشياء التي هي من الشقاشق تبعد الإنسان عن حضرة الله رب العالمين عباد الله ومن العبادة طلب العلم النافع ومن الاستقامة كيف تكون مستقيما والعلم بمكان وأنت بمكان آخر؟ كيف؟ غير غير ممكن الذي ألم ليس كمنتهي تعلم فليس المرء يولد آلما فليس منك من هو جاهل وكن مقتصدا كل يوم زيادة من العلم والذات بغير الفوائد فإن فقيها واحدا متوزئا أشد على الشيطان من الأنبياء كن طلابا للعلم وفي سبيل الطلب لا تكن كسولا ولا تكن ملولا ولا تكن عجولا ولا تكن جهولا ولا تكن خبولا لا ما خمس ينبغي يعني أن تتجنب وتتحلى من لامات الثلاث كن أقول كن فأولا كن فأولا بالهمزة لا تعد تعدل الفعل تتخلى اللامات خمس وتتحلى شوف كيف ثم التعليم تتخلى وتتحلى أقول مما يدلك على أن هذا الإنسان صاحب الاستقامة أن يكون متحليا بطلب العلم ثالثا كن صبورا كن صابرا في كل ما يحدث من الأشياء فإن أمور الأيام لا تنتهي تعلى بالصبر والصبر هو يعني التمسك هو إنفاق النفس عن عدم الانفعالات وقت البلاد والكوارث في الحياة البشرية أقصر والصبر مع أقصر كل من ألم ذلك الصبر على الطاعة والصبر على المعاصي والصبر أيضا على المصائب موت أقرباء الله أكبر في مكان العمل عزل والراتب الشهري نقي دواليك دواليك اصبر فإن الأمر منتظر الحياة لا تكون جميلة إلا والله بالصبر اللهم زينا بالصبر والتقوى والاستقامة والصلاة والإيمان والإنابة والاستفاء وعلى ثم أقول إن مما يدل على الاستقامة القناعة أقرب بالقليل هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا رغبة بدني فانظر إلى مالك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير البطن والكفاني هل راح وأقول أيضا إن من معاني الاستقامة حسن الخلق حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الإنسان أثقل من حسن الخلق كل شيء يوضع الميزان فتنقل الأفضل وأنتم تعلمون أن الميزان سيوضع ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين كما في سورة واحدة بعد التشريع الأمرية أكرر ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب القول والصلاة اللهم اجعلنا من أثار الأخلاق الفاضلة والحسن هذا الحديث رواه أبو داود برواية صاحب الجليل أبي الدرداء رويدة ابن زيد والحديث الثاني بهذا المنصب وبهذا الصدد قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يقول أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقة وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حصل قلبه شوف حصل يعني من ترك المراه له بيت افتراض خط أوسكا في حال شلسلة مو داخلة جوانب ربط لمن ترك المراء وإن كان محقا يجب أن تترك اللجلجة والشقشقة والمجمجة حتى لو كنت صادقا لماذا هذا الحديث لكن افهم فهم الدليل لا يعني ذلك أن أن تنطق وتصدق على الباطل وإنما تنطق وتسكت عن شيء يمس يعني صلاحية وإذا غضبت يقول أحمد الشوقي في النجم وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا بغض ولا شعناء صلوات ربي وسلامه عليه يا رب العالمين صل على هادي أمين في كل وقت وحين نعم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم وقت يقول أنا زعيم في بيت برغض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محيطا ثم قال وببيت هذا متعلق بمعروف مقدر شكل بلاغة هذا العلاج بالحضر وتقديره وأنا زعيم عليه فقال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ثم قال في المقاطع الأخير وببيت في أعلى الجنة لمن حصل خلقه اللهم أحلف أحوالنا حتى نكون صالحين لأنك أنت الذي أخلاق الصالحين حتى كانوا الصالحين فاستنقنا من ضمن الصالحين هذا الحديث للصحابي الكريم أبي رحمة الباهلي وهو عليه الصحيح في سنن أبي داود من غير ذلك عباد الله ومن الاستقامة أن يكون الإنسان متوكلا على الله رب العالمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارد أمره بكل شيء كفر ومن الاستقامة أن تكون يعني حسن اللسان ألا تكون بذيء اللسان الشفائن والنهض يظهر لك الأحلال كن رجلا لسانك يعني طيب وقولوا للناس ومن الاستقامة أن تكون توفي بالأهل وأوفوا بالأهل إن العهد كان إيش مسؤولا ومن الاستقامة سداد الدين في الوقت المحدد طلبت الدين للكوبا والنارة سدد في الوقت المضروب والأجل المضروب حتى لا تموت وعلى كاهلك الديون فتصقل عند الله سبحانه نسأل الله ومن حسن الخلق ومن الاستقامة أن تكون دمسة دمس الحال لزوجتك ولأبنائك ولأقربائك ولطلابك ولعلمائك ومن الاستقامة ألا تحقر الظنوب إياكم ومحقرة الظنوب لا تقول على ضرب الصغير الذي أقمت عليه أهو صغير آه الله صغير لا سبحان الله لذلك لا ينبغي أن تحكم وتطهر الذنب انظر إلى من أغلبت عليه ليس صغير هو أكبر من كل جميل وأجل من كل جميل نعم لذلك ينبغي أن نحيي كل المعاني من معاني مفهوم الاستقامة نسأل الله رب العالمين أن يحسن أخلاقنا وأن يكرم المستقيمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين komi wanda ya sanya daidaituwa tsotsar a kan hanyar, ɗaya da su manyan alamomi na nagarta alamar yiwuwar tsallakewar bawa wacce rana mai zo istikama in kake kana neman fassarar istikama ai asali an ɗauko ne daga kama ya tashi لذلك يقول استقام في الوقت كرسي لا تستطيع قام وصيامه يعني يفاجئ أن يطيع شك أي وزنة يوجدك أن أنت بالجود يا تقوم لك ليس كم يزكى بيتك تزكى الذكي تقوم نولا أما استقامة كطيع كم كم أما أكون وإن يطيع كم كم استقامة لا وانا وانا كيف ظلمت كيف وانت تبقى يا سيدي أحسن سيدي في الجنة أبا تكون إسماجة كم إستقامة إستقامة داجي و أما أكن كيف إستقامة ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل دين الوقت ولا يقطع طرقا يبدو مرعي على دوكا كثيرا كوكا في آآ آه، آه. wanda ya dauki makami yana yanke hanya ba shi bane jawabi inma man yattaqilla hal batal kaji al batal man yattaqilla Allahumma ja'alna min al-aqwa al-haqiqi to inda ta ita daidai zuwa kan ba ku ba ka da masu nanta daga cikin yar manoniya kan istiqa ko kace daga cikin ma'anonin istiqa Allah ta ba mu istiqa Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba arba'in da ɗaya aya ta tsire fasta wannan yau aya waɗanda suka ce Allah shi ne ubangiji sun mastafa sannan suka daidaita babu tsoro da yau babu tsoro malaiku na sassaukowa lokacin da ta sabu tsoron kome tsoron ba tsoro da tsoron ba a gaya ma kowa wannan sai wanda ya samu kai ta daidaituwa a ganin bayan suna ce kawai ne ko tsoron inda za ku tunta na ba kabari ba ne ba ku da tsoro ba ɗaya ba ne irin wanda za a ce da shi wannan da a da rasa wanda ke fincikar rai fincikowar da rai sai ko bishara da ke albarkacin sanarwa da ke ba Allah ka ba mu wannan sautul hafi ne ko kuma sautul sulhula sura ta biyu sura arba'in da shida al-ahqaf Allah ce wanda suka ce Allah ce ne ubangijin sannan suka samu kama to waɗannan su babu tsoro gare su babu ne wancan kuma laifin suna saukowa gare su a wancan da su an kore musu tsoro da wajen ciki kar ku yi bakin ciki a da za ku da ƴaƴan ne ko Allah shi ne dukiya ke da kuɗa sun da kun yi abin kirki ai kun gama jarabawa ku ta fito natija ta yi kyau ba ɗaya ba ne ga wanda zai ya laita ne lam uta kifafiya ولم أدري ما حفاظية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ما أدري الخبز فضلوا ثم التحيم صلوا ثم في صدر ذروة يعني بعدين ذروها سبعون ذراعا فاطلقوا قولني إنه كان هناك bada imani da Allah wani da hawaii ba da imani da na gwada na awi guda sun fi ita maka mana ya kasa kun amanta billah kun mastaqi a hadisi ya manzo Allah bane da ita kama sai ke ce ne na yi imani da Allah ka daidai to daga cikin abin da ke gwada maka da ita kama da wasu kaɗan da ke kuma da farko tauhidin ke zama to tsayin tauhidi inda ka ce Allah to ka san ba kawai sabon ne

lafazin ne ka bai da biyu da akbar ka ne sako sai tankare ka shaɗin ya ja ka ka a tine-tine a shiɗanu akbar a wani billah kina maka zama yin ta gama tauhidinka ba su yi ba shirka ba ka yi ba ɗaura wani canfi ba magana wai ka sa guru a gida wai maganin farawa ai guru shi ne farawa ya ba ka sa da imani a kasar ko a kowane shi maka ɗaura shi zai maganin farawa kai ya ممكن انا اقول لك هذه الاكله ولا ايوه عليك ما حبيتها من لي كده هو انا كنت ده هو اي ما هي صوت العين ثم هو الانشاد اللي كان في هو اذا ما هو انا عندي هاي اذا انت لو ضروري اذا انت شو المسلم يبقى شو شو ضروري تعمل ده صار رسم مثالي قوه في نفسها صور حتى توحيدي inda ka ce Allah yi a tattan shi yasa sai ka yawaita faɗin Allahumma inni bika an wa ana wa astaghfiruka lima ya Allah ina neman tsarin da yi shirka da kai bayan na da kai abin da ban sani ba dai Allah ya kafin Allah ya na biyu da cikin alamomin da wato ka sa Allah duk aikin da za in ba ka sa Allah ba ka sa ma kinki da yau za da ka yi kinki a wani da Allah ya kula da ka ba ka ta kawai yau duniya kuma ta da shi ba Allah ta ba to Allah ka kiyaye mu da dunkurin ya da fallasa duniya da lafiya Allah ka tsare na sa komai namu da muke zaɓa ba ka ba ka mun kai kawai ya ce da Allah kula da shi Allah ta kiyaye sai kuma kai yi goyon bayan ne mabandaci don ta Allah ya kirke ka saboda kawar da abin da Allah ta ala maka da ilimi ba mu yawa Allah ta kare na biyu daga cikin abin da Allah ke nuna maka wasu ba nan wato dai ta kama shi ne shi kuma ne ta kullum ka dinga roƙon Allah ikhlas ikhlas ikhlas duk sun da Allah ya Allah ka saka aiki Allah kan ka samu samu rubutu Allah bana bukatar yabon kowa bana sayi sukan kowa kai kake ke an ta an ta wani ya Allah sai ki shaba masu tsokacin da ba ki ke yi da zuciya ku dama duk mai makirki masu yau da suna da tuta ta da zarafai ramayya hakan ne bai faru likulli gadin liwa duk mai yau yaudari yana da tuta ake gashi mai yaudari na duniya balin zama da ke da sunan Allah ai ka shigo Allah ya yi mana ka samu gyara halaye ka zo ka duniya ka ga shi da duk kunya duniya da kai yana da cikin abin da ke tabbatar da abin da ake kira wa al-intizara gode ma Allah kan neman ni'imar lafiya hankali ilmi ci sha tufa iyali ka ka nawa ka sai ka je ka kuma ka ji Ba kwana ne sai Allah ya jarrabe ka ba zama gobe ba kan zama baki da na shi ba gobe je an samu riba Allah ya gara mu sai ya kuma Allah ne ba da cin kaza jiya yau kuma bar ku da ainihin gurasa kuma gurasa ya san ciki ba ta da a ai hakuri mana ina ba da misali ne kawai gobe ma Allah kan ne ba malam yace wallahi ko kana bakin gura gobe ma ba su ina bakin ta eh ba gobe ko ba ko min gobe ma Allah da halittu ko ran suna da hakura kuma za ta sha mamaki Allah ba a da biyar Allah ya mana ne kyau to na gode ma Allah kan riba shi karkare da abin da Allah ya baka na hudu yana da cikin alamar ittifama wato ainihin yin afuwa kan wanda ya zama kan wani jira wani kan fara da abin arziki ba kawai ka ce yana da na shiga ba su za ka wani baya ba alamar ci gaba ne Allah ta ba mu yi rumana yana da cikin abin da ake so game da ittifama neman ilimi wasa da neman karatu in ka zauna dunkunku ba ka neman karatu to ai kowa ma in zauna a wuri daya bai gudana ba ba a zarfi amma ruwa da yake gudu yana da zarfi sai ma da kake gudu da yawan ilimin sakin kaya a sai alamar kawaye in muka ce ilimin da amfani ne yana da cikin alamar da ta zama haƙuri a kan kai kawai kunci na abinci kunci na gida sashen wani gari a kuma amma ba hakuri wanda yake da yake akwai hakuri da yake kira kwanci ka zan faɗo a gina da ta zina kula ba a zina a kai ka ba ta da ya falla ta zai wasu da wani a'a ba wani gari ma'aikata da ke shi ka ba ta zuwa aiki da ta yi a'a ka wani ba wani gari ka samu inda bawa kake kowa ya daidaita amma kai ka fara daidaita din don na ba su koyi da ke da na gaba kawo mana zulfin ruwa yana da cikin wani istikama wato kana'a godiya abinda Allah ya maka wadda ka yi godiya kada ka yi ga abin da wani ke shi Allah ne ba shi kuma ka wuce Allah ya baka amma ka wani godiya sai ma ka sauka daga hanyar wadda suke madaidaiciya saboda rashin godiya Allah ta wannan ne yana da kuma rashin samun hadisai guda biyu kan mun da Allah subhanahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babu wani abu da za a dora shi a cikin ne na lada da zubi har tashin kiyama sai ne kyakkyawan hali nauyi yana da zubi da za mu kyakkyawan hali shi ne ka ba mu da sai ya tsaya sai ta alƙawari ka zama to jarumi ba rahola ba da ba wajen gaskiya a tsaya sai inda ya tuna gudu na shi kada zama duk kuma mutu da shi faɗi gaskiya ko a gaban waye Yana da kasu sun ko amma kan kai kai kar kuma ka kare kanya saboda kan abin duniya da lafiya wannan rago ne ai yi shi ne ce kai ko da ana son ka ba ka da gaskiya a in kai shiru duniya ta gana shi kan rago ne ba ka da kwanan zuciya abin duniya ya ɗauke ka ya buga ka da kuma da neman tsarin Allah ta kama da masu Allah ta baka ke ba mu da cin da sannan kuma sai ke ba abin da za a dora shi a kan bin dani sai yayin da in dai wasu ne kama da yin dani da wannan hadisi da shi wallahi ke kyakkyawan hali musulun hulu yana da ladan mai azumi mai kuma tsayuwar da yau. kuma hulu ka tsinci kudi a kasuwa ka san ba naka bane ita ce kai bada zuciya za a ya ka kai kasuwa kudin na wani ariya ba na wani kyakkyawan hali ne wani ba ka ajiyar naira miliyan ɗaya ko kace dubu ɗari biyu ko ma nawa ne kaddara ya ba ka dubu ɗari biyu amma dukkanin su yan ɗari biyu ne ta waje karkar wani zo neman canji kar ka ba shi canji na ba na sai in wancan mutumin ya ce na yi da ka ba shi canji wani yake da Allah zai ka da min kaza zai ka da wannan ramuwar a matsa dubu da biyu da kai zai ka sayar da dubu da biyu da bai sani ba ya zaka gaji bayan ba ba shi kan wani ne saboda kawo wani dandali ne kai zuwa zuwa ne ga ya mai wani wannan fara wani zan ba iya kadar na san ka sai ba ku kuma ka fara na san lafiya sai kana magana ta tsare kuma wallahi na ne da yawa yasa muke cikin kujewa kujewa wanda bakon ba Allah ya gyara ta hadisi na karshe wani hadisin abu sallah ke yin shan mulawula hadisi na karshe an kusa da cewa na ba da garanti da samun aljanna da kewayen wanda ya bar musu da daɗi ko da yawa na biyu na ba da tabbar game da samun aljanna da wanda ya bar kiyya ko da ra'ayi na uku ce na ba da garanti a hukumar da zama da samun aljanna mafi kololuwa da wanda yake da kyakkyawan hali ka rubu da ke wanda zama tsakiya da hari Allah ta asma wa yake kyawa wannan hadisi na cikin sunan abi dawuda hadisi ne da tace hadisin abu kuma na kalbani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حسنة من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم اغفر لنا لا علينا اللهم اغفر يا رب العالمين اللهم من علينا وعلى شبابنا في الهدى والتقى اللهم حب لنا الهدى والتقى والنفاق بنا رب العالمين اللهم رد عنا كيد الكائدين وشر الشريرين ومكر الماكرين من الكافرين والمنافقين رب العالمين اللهم إنا نسألك في نورهم من رب العالمين اللهم mana a gida zama lafiya ta mu ƙara mata albarka arzikin mu ƙara yalwata mana gyara siyasan mu da tattalin mu da karatun mu ya Allah musibar saka maya Allah ta kawo wannan gaban ya yi musulmi Allah ta wasu sana'a ta gari Allah ta gyara mana su don kan ka mu yi ta addu'a don gudu tare da mu da zaka ya Allah ta yi zira da mu na aure da ya ce mu fitina a yi ajalin mu ya zo Allah ta samu cika da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على محمد وعلى اله